Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatu. A ah, barkanka da zuwa wannan gida na mai tarin albarka. Eh, ka danna mana alamar subscribe, ka danna alamar kararrawa domin daga zarar mun ɗaura sabon sirri a dinga sanar da kai. To yan ga wani sirri shi ma mun kawo muku a shi ma ne na karya makiya da karya sihiri e, da kariya sosai siri ne na dafa'i a daure a jarraba wannan sirri domin irin waɗannan sirkin suna da matuƙar amfani saboda za ka ga wani baka yi mai komai ba amma zai riƙe ka arin shi gurin shi kawai ya cuta maka to a yi amfani da wannan sirri domin kare kai e, kare kai kenan to yadda za a yi sirrin shi ne abu na farko da za ka samu shi ne za ka samu kashin bakin jaki shi za ka samu eh, abu na biyu kuma sai ka samu hantiti kun san shi a yi hantiti to shi za ka samu sannan abu na uku sai ka samu yakuwa busassa abu na hudu kuma ka samu kasar kasuwa ita za ka je kaɗan ebo na'am abu na biyar sai ka samu ƙasar murhu ƙasar murhu inda ake dafa abinci kenan eh to haka za ka yi wa'annan abubuwan sai ka haɗe su guri ɗaya ka haɗe su guri ɗaya eh ka dake su ka haɗe su guri ɗaya ka dake su su haɗe su cakuɗu gaba ɗayan su kenan to ah, abin da za ka yi shine za ka yi hayaƙinsu ne E, za ka yi hayaƙinsu ne E, to duk lokacin da za ka zo za ka yi hayaƙinsu za ka zo ka zauna za ka yi wuridin ya hayu ya ƙayyumu ƙafa casa'in da tara ka yi ya wujudi ƙafa saba'in da ɗaya ka yi ya ƙaharu ƙafa sittin da hudu amma sai sai bayan sallar la'asar ake yin wannan aiki eh duk bayan sallar la'asar za ka zo eh, da yake aikin so ɗaya yi ɗaya ake yi to shi ne bayan sallar la'asar za ka zo ka zauna idan za ka yi wannan wurin kenan su kuma dama tun farko yancan kayan ka riga ka haɗa su sai ka zo ka ebi garwoshinka a cikin kaskonka ka zo ka zauna eh sai ka ibi wannan garin maganin ka barbada a kan ka na wuta sai ka fara wannan wurdin ya hayu ya kayyumu kafa 99 da tara ka karanta ya wujudi kafa saba'in sannan ka karanta ya kaharu kafa sittin da eh, to wallahi in dai kai wannan suri duk wani wanda yake nufoka da wani shari zai gane kurin shi ƙaryar wani ma ya turo ma wani sihiri ya kama ka ko wani ya ce zai aikata ma wani abu ya same ka eh an samu kariya kenan eh to kun ga yan uwa ai wannan sirri yana da matukar amfani domin kare kai eh kare kai kamar yadda na gaya muku wani baka mai komai ba ma sai ka ga ya zo ya rike ka aran shi yana neman cuta maka ko kuma wani abu kaɗan zaka mai sai ya rike aran shi wani kuma ba da sanin ka ba ma zaka yi mai laifi amma shi ba zai iya yafe ma ba sai kaga yana kokarin cutar da kai to kaga insha Allah idan aka yi wannan siri za a dace eh sirri ne mujarabi a daure a jarraba shi yan uwa